والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما waɗanda suka yi imani da Allah suka kaɗaita shi ba su haɗa shi da kowa ba wajen bauta suka gaskata dukkan manzanninsa ba su ware wani ba a cikinsu kamar yadda kafirai suke yi sun yi imani da su gaba ɗaya to waɗannan da sannan Allah zai ba su ladarsu mai girma sakamakon imaninsu da ayyukansu na ƙwarai waɗanda suka aikata Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayansa mai jin kansu ne